Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio biyu a wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na shiriyar alkur'ani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 kilohertz 9475 za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran yau shugabannin ecowas ke taro domin yanke shawara kan halin da ake ciki a kasashen burkina faso gini da kuma mali iran ta ce za ta yi amfani da hanyar diplomasiya domin warware sabanin da ke tsakanin siriya da kuma turkiya palestinu ta mika wa amurka harsashin da ya kashe 'yar jarida nan ta tashar aljazira shirin abu akle don suka cikakkun labaran yau lahadi shugabannin kasashe da na gwamnatocin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ko kuma syria wo. ke taron su karo na 61 a birnin Accra na kasar Ghana. A wannan taron ne ake sa ran shugabannin za su yanke shawara game da halin da ake ciki a kasashen Mali, Burkina Faso da kuma Gine, kasashe uku na yankin da sojoji suka kwace mulki. Taron dai yana da matukar mahimmanci ga kasashen uku kasancewar wasu daga cikin su na fuskantar barazanar takunkumin tattalin arziki daga kungiyar burkina faso da gine su ne ke fuskantar wannan barazanar yayin da mali ke sa ran a ɗage mata takunkuman da aka akaba mata tun ranar tara ga watan janairu a taron su da ya gabata dai shugabannin kungiyar ta ecowas sun kasa yanke shawara game da kasashen inda suka jinkirta ɗaukar mataki zuwa ranar uku ga watan yuli majiyoyi da dama sun ce an samu rarrabuwar kai a wancan lokacin tsakanin kasashe mambobin kungiyar inda wasu kamar nijar da gambia da ghana ke son matsakami kan mali yayin da najeriya ke son a yayyafa ma lamarin ruwan sanyi iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar hussein amir abdullahiyan ta ce duk wani matakin soji da turkiya kan iya ɗauka a arewacin siriya zai haifar da tashin hankali a yankin haka zalika duk wani mataki daga kasashen ƙetare zai ƙara dagula al'amura a yankin in ji babban jami'in diplomasiyar na iran mr abdullahiyan ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai tare da tukuransa na siriya a birnin damascus ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ziyarci kasar ta siriya ne domin tattauna batutuwan da suka shafi yankin da ma kasa da kasa a daidai lokacin da turkiya ta ce tana shirin ɗaukar matakin soji a arewacin siriya domin kare kanta daga barazanar waɗanda ta danganta da 'yan ta'addan kurdawa iran ta ce za ta yi iya abin da za ta yi ta hanyar diplomasiya domin ganin an shawo saɓan na tsakanin turkiya da kuma siriya ziyarar ta abdullahiyan a siriya na zuwa ne bayan wacce ya kai a turkiya duk dai a cikin makonnan mai shirin karewa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumomin palestino sun mika wa amurka harsashin da ya kashe yar jaridar nan ta tashar talabijin ta aljazira shirin abu akle da aka bindige a yankin jenin yayin wani farmakin sojojin isra'ila a ranar 11 ga watan mayun da ya gabata babban mai shigar da kara na gwamnatin palestino shine shaida wa kamfanin dillancin labaran afp cewa su miƙa harsashen ne domin gudanar da bincike kansa daga bisani kuma za a mayarwa da falastinu harsashen wasu majiyoyi daga falastinu sun ce za a gudanar da binciken ne a ofishin jakadancin amurka na birnin kudus matakin dai na zuwa ne a ƙasa da mako biyu gabanin ziyarar farko da shugaban amurka joe biden zai kai a yankin tun bayan da ya kama mulki hukumomin falastinu da qatar da tashar aljazira duk sun ɗora alhakin kisan 'yar jaridar ga sojojin isra'ila batun da gwamnatin tel aviv ke ci gaba da musantawa wani bincike ma na hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya ɗora alhakin kisan ga harban bindiga na sojojin isra'ila to a fagen wasanni a gasar cin kofin kwallon kafa na mata na nahiyar afirka da maroko ke karbar bakunci 'yan wasan kwallon kafa na maroko mai masaukin baki sun ɗauke takwarorinsu na burkina faso da ci ɗaya da nema a wasan bude gasar da aka yi a jiya asabar a birnin raba kasashe sha biyu ne dai za su fafata a rukuni uku mai dauke da kasashe hudu a gasar da za ta ci gaba da gudana har zuwa ranar 23 ga watan yuli nan a maroko yau lahadi akwai karawa tsakanin senegal da kuma uganda sai kuma kamaru da zambia najeriya kasar da ta ɗauke gasar a baya za ta fafata da afirka ta kudu a gobe litinin a rukunin ca ko kuma si to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh Toma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin wanda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu dubi ne akan sabuwar manufar ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato wacce za ta fara aiki daga wannan shekara ta 2022 zuwa ta 2030 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a taron da kungiyar jejeniyar tsaro ta nato ta yi a kasar spain ta jaddada cewa za ta ci gaba da baiwa kasar ukraine dukkanin taimako na soja da kuma kuɗi a yakin da rasha take yi da ita bugu da ƙari a yin wannan taron na birnin madrid nato ta amince da sabbin manufofin da take son cimawa daga nan zuwa shekara ta 2030 hakanan kuma ta amsa buƙatar ƙasashen finland da sweden na son shiga cikin wannan kungiya tasu an samu tsaiko na shekaru biyu wajen gabatar da wannan taro na sake shata sabbin manufofi na zango-zango da kungiyar kan yi duk bayan shekaru goma saboda bular cutar nan ta corona don haka sai a yanzu da wannan cutar ta ja da bayan matuka a duniya aka samu damar yin wannan taron da kungiyar jejen ya tsaro ta nata ɗin ta bayyana manufofinta to sabbin manufofin dai suna da ɓangarori da dama sannan kuma sun samu sauyi kamar yadda aka saba daga zango zuwa zango sabuwar manufar da za ta fara aiki daga wannan shekara ta 2020 da kuma ci gaba har zuwa shekara ta 2030 nato ta ayyana kalubalen da take fuskanta a duniya sannan kuma ta shata hanyoyin da za a amfani da su domin fuskantar waɗannan kalubalen idan muka koma baya za mu ga cewa a zangon shekara ta 2010 zuwa ta 2020 babban kalubale da kungiyar ta nato ta bayyana a matsayin barazana gare ta shine ta'addanci hakanan kuma yaƙe-yaƙe da suke faruwa a cikin wajen iyakokin ƙasashen da suke mambobi a cikinta bugu da ƙari a waccan tsohon manufar an bayyana ƙasashen da suke cikin nato a matsayin waɗanda suke cikin wato ni'imar zaman lafiya da kwanci hankali saboda duk yaƙyaƙen da suke faruwa a duniya a wasu ƙasashe ne na daban da ba mambobi ne a cikin ƙungiyar ta nato ba to amma a wannan karan abubuwa sun sauya domin sabuwar manufar ta shekara ta 2022 zuwa 2030 batun ta'addanci yana a matsayin abu na uku wato ba shi ne babban ƙalubale a gaban ƙungiyar ta nato ba a wannan karan babban barazana da ƙalubale da ƙungiyar ta nato ta bayyana cewa tana fuskanta su ne rasha da kuma china waɗannan ƙasashen biyu nato za ta mayar da hankali a kansu da gana har zuwa shekaru goma masu zuwa domin ganin ba su shige gabanta ba ta kowace fuska a matakin farko rasha ce barazana ta kai tsaye da nato ta ce ɗin tana fuskanta a halin yanzu sabuwar manufar ta ce rasha ce barazana mafi girma ga zaman lafiya wanda nato take fuskanta hakanan kuma zaman lafiya a cikin nahiyar turai da kuma gabar tekun atlantika ƙasar tana son dagula zaman lafiya wato rasha kenan a mahangar nato a cikin kasashen da suke gabashi da kudancin nahiyar turai hakanan can kuryar arewa a ƙarƙashin sakin layi na ayat doka ta takwas ta sabuwar manufar ta nato ta bayyana cewa ƙarfin da tarayyar rasha take da shi na hana sufurin ruwa na ƙasashen ƙawance. wani babban kalubale ne ga manufofinmu kuma yadda take ƙara jibge sojoji a yankin baltic da tekun black sea da tekun mediterranean da kuma yadda take da ƙawancen soja da belarusia ƙalubale ne ga tsaronmu da manufofinmu in ji nato sai dai kuma duk da haka naton ta ce ita ba manufarta ce fada da ƙasar rasha ba kuma wai ita ba barazana ba ce ga rasha amma kuma a lokaci ɗaya ba ta ɗaukar rasha a matsayin ƙawa don haka nata ta ce za ta ci gaba da ƙarfafa ƙawayenta domin kare kansu kuma za su mayar da martani a cikin gayya idan rasha ta kai musu hari kamar da suka faɗa amma kuma duk da haka za su ci gaba da tuntuɓa rasha da tattaunawa da ita domin ganin cewa ba a kai ruwan rana ba wannan shine abin da doka ta tara ta sabuwar manufar ƙungiyar jejin tsaro ta nato ta ambata to dangane da kasar china kuwa shine da nato ɗin ta ware ayoyi biyu na sabuwar manufarta masu lambobi sha uku da 14 a kan wannan ƙasa alhali ko kaɗan china ba ta cikin yanki ko bagire na ƙasa da take jayayya ko gasa da ƙungiyar ta nato ayar doka ta sha kuta ce dogon burin da jamhuriyar al'umma ƙasar sun nake da shi da kuma amfani da hanyoyin mabambanta na siyasa tattalin arziki da soja domin nuna ƙarfinta a duniya hakan yana a matsayin barazana ga ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato har ila yau doka ta sha hudu kuma ta ce kuma ƙasar sin ɗin tana son zama mai iko a fagen kimiyya da ƙere-ƙere da muhimman ayyuka da samar da sanadarori masu kima da daraja hakanan kuma amfani da tasirinta na siyasa domin ya zama na ita ce jagora a ƙarshe nato ta ce zurfafa alaƙa tsakanin jamhuriyar al'ummar sin da tarayyar rasha da ƙoƙarin da suke na murguɗa dokokin ƙasa da ƙasa da ake da su a yanzu suna cin karo da maslahanmu da kuma al'adunmu a ƙarƙashin sabuwar manufar ƙungiyar ta nato ƙungiyoyin ta'addanci na duniya suna da matsayi na uku ne ta fuskar barazana a nan ne za a yi fahimtar sauyin da aka samu idan aka kwatanta da manufofin ƙungiyar na baya domin a tsakanin shekaru na 2010 zuwa na 2020 ta'addanci shine babbar barazana da ƙungiyar take fuskanta a cikin wannan sabuwar manufar an takaita ambatan ta'addanci ne da cewa ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato tana da ƙawaye a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka da suke aiki tare wajen fada da ta'addanci har ila yau NATO ta bayyana cewa tana fuskantar wasu ƙalubalen kamar sauyin yanayi to jagororin wannan kungiyar ya tsaro ta nato sun gabatar da jawabai a wajen wannan taro amma wani abu mai jan hankali a nan shine yadda shugaban majalisar ƙasar belgium ya faɗi cewa nato ta sanar da shugaban ukraine zelensky cewa hanya ɗaya da take gabansa ita ce yaƙi da ƙasar rasha har a samu galaba a kanta kuma su nata ɗin suka ce sun yi alkawarin za su ci gaba da baiwa ƙasar ne dukkanin makaman da take bukata a wani gefen shugaban ƙungiyar ta nato john stoltenberg ya faɗa da bakinsa cewa tun shekara ta 2014 ne ƙungiyar tasa ta fara tanadi da shirin yaƙi da ƙasar rasha cikin ukraine wannan yana nuni da cewa nato ita ce ta zaɓi buɗe yaƙi da ƙasar rasha ta hanyar amfani da ukraine a matsayin makami an kuma fara wannan shirin ne a aikace a shekara ta 2021 da ukrainian ta gabatar da buƙatar shiga cikin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato wanda sun san cewa ba abu ne mai yiwuwa ba da rashi za ta lamunta da shi sun kwana da sanin cewa rashi za ta mayar da martani wanda ba zai zama na diplomasiya ba don haka tun a can baya suka yi shiri an kuma gayyaci sojojin ƙasar ukraine suka shiga wata rawar daji ta nato a ranar 14 ga watan yuni na shekara ta 2021 an kuma sake yin wata rawar dajin a cikin watan disamba ta shekarar da ta gabata tsakanin sojojin na nato da kuma na ƙasar ukraine a dalilin haka duk wata farfaganda da take fitowa daga nato da ƙasashen turai domin ta bayyana cewa su ba 'yan ina da yaƙi ba ne ko ba su tsokani rasha ba magana ce kawai ta fatar baki amma a ƙasa kuma aikace sun yi shirin faɗa da ita kuma abin da suke so shine yakin ya yi tsawo domin su kayar da rasha a ƙasa to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwararren lokacin shirin namu amma a fitowa ta gaba za mu dasa daga inda muka tsaya kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Tanzu kuma ga shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ya wala sana ta kai ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar da alkhairi makazin reshen jihar kano kuma coordinator na ƙungiyar matasan yan gwagwarmaya ta ƙasar reshen jihar kano gaisuwa ta musamman ga kai ka kai malam hassan barka akwai kuma shi saka dora diga ga ɗan fulanin marji mutaka mtk ta kai kuma ilyas yakubu digawa akwai isa jikan mai saje gwani lawan ali bilyamin agwar maji baban gida buba fajewa suleiman fita sannan ba zan manta da aminu kano mai dagar ko ba ibrahim sd kwasfa zaria city murtala sd maria akwai kansa ilyas abubakar ake da fataskun yusuf cimbi ne da state abdulkadir ali mariga ba zan manta da shi kansa ainihin ba mai na hannani marmato ba alhaji daro mashari akwai shi kansa mai gidana na kaina musa hadirin asba da magaram a karshe ina gaida daukacin masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka na tahiran wato muryar jamhuriyar musulunci na iran allah ta'ala ya taimaka ya kuma ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasashen mu baki daya ya wala sanata kai fita shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala sashen Hausa na gidan rediyon Tehran da fatan kun waye gare lafiya. Ina so na yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisa gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. A da farko ina miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga jagoran wannan shirin Hassan Barka. A akwai abokaina kamar su Kadori Diga ga fulani Fulanin Wurji, Iliyasu Yakubu Digawa Itas Gadau, Iliyasu M Iliyasu Gulawa, akwai abokina Murtala da Basi ga Dama, Muawiya Musa Musawa, Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura, Lawan Usman da Daura akwai Gwani Lawan Ali Gamadan Kura akwai Kinunu Sani Yunusari idan na tsallaka jamhuriyar Nijar akwai aboki na Isuhu Mudattai da magaran Nijar akwai Sunusi Mudattai da magaran Nijar akwai Alkasin daga Agadas akwai shugaban kungiyar zaɓi kaila ila hakimi akwai tsoho mai albarka Isa Abubakar da daukacin masu sauraron wannan gidan rediyo ba zan manta da mamata malama Ramatu Isiyaka babban birnin Yamai akwai yaran ta Halimatu Sadiya da Sirayya Ahmadu ba zan manta da Antina Halimatu Sadiya a jamhuriyar Nijar ba da fatan za ku tashi lafiya sunana Ibrahim dan Fulani Yayari a jihar Bauchi Najeriya. Assalamu alaikum Radio Tehran mai farin jini mai alfarma sunana Ahmad Ladan Girkau shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar Kebe a jihar Sokoto Najeriya. Yau ina son ku bani dama domin isa da sakon gaisuwa ta ga yan uwana da abokan arziki musamman irin shi sanusu Madatte da a shi mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka da haɗabe mai kwamfuta mai yama dan asabe mai fata ya wuri malam ango malamin makaranta ya wuri alkasun mai faci da magaram sauran dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo na gode ahmed ladan kawo a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tahiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu ɗanbare bari shugaba na fada mazajen daganya mai nijar muna cikin karshen mako dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shugaba abokin tahiya hassan barka kai da rabanka akwai abokina na kaina rabiu sarkin aiki din na ƙasa daga nan hammaradi ana gaida shi a ɗa mai kwamfuta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi tsoho mai albarka mai dubin albarka kai da mai ɗakinka da familiya kinka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka na agwa mai faci dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka abokina ƙanina shugaba na can zandar gida dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga rabe mai aski kun ga ta sunana muhammadu dan bale bari shugaba na fada mazajen da ganya mai nijar Assalamu alaikum Radio BOH mai magana Kwamara Tiliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke bamu a kowanne karshen mako muna isar da sakon gaishe gaishen mu. Zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar sada zumunta zuwa ga abokaina kamar haka akwai Isa Jikan mai saje Toro Kadura Diga ga dan fulanin Warji baban gida Buba Fajewa ta kai akwai Iliyasu M Iliyasu Gulawa akwai Muhammad Direban Murba Mashiyo akwai Isuhu Suleiman Madatai da Magaram akwai Sunusi sanusi maɗatai da magaram akwai nazifi ibrahim rugar malam shagari daga sokoto akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai yusuf suleiman tamsuwa akwai wari malam bare zuwa nijar akwai muhammad yusuf kadar malam mamma Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen musa na BOH. kuna tsara ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tawa jamhuriyar jar mazamni kasar kamaru da yake muna karshen mako ina son ku bani dama in gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida jagoran wannan shirin wato hassan barka akwai isa buka tsoho mai albarka akwai samariya haruna idris wanda yake zaune a kasar libya da sanisi madatsai da magaran da habu are jakore akwai uda muhammadu jakore akwai kabiru sule usman bakin eh, kasuwa kasuwan taransa da magaran akwai murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal government cape state nigeria akwai karura riga ga ɗan filanin warji da shehu kafi kafison ana zikiri akwai husaini sabon yaro akwai nazifi ibrahim daga ƙarshe na gaida ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan shirin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ita Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ni magana mun misal su da wanda ake kiran shi da zaman taksim moto a daidai su sau turbin official daga da magana Jamhuriyar Niger. Muna godiya da kuke bamu dama muna tofa albarkatun bakin mu gaishe gaishen mako. Da farko ina gaida ka kai mai gabatar da shirin Hassan Barka da yallan gidanka da dukkan abokan ma'aikatanka. Ina ma kowa fata alkhairi. Ina gaida shugaban namu shugaba mai adalci raba mai aski akwai shugaba president communal Hamisu mai dan kuka akwai Umar Taku vice president akwai akwai sule minista akwai rozaman taksi moto akwai murtala salisu akwai eh, suleiman na annabi nasir na annabi akwai dairu shega akwai lawan didi kayan da nani akwai muhammad eskawo akwai amis na bulak akwai luwata wala gurges hawa umar fanke da doya malama amatalla malama gala akwai sabi shehu garin karyami idi shagali akwai sunusi garin madattai akwai eh, isufu bakin tasha akwai isaka eh, badaraka muna makuwa kowa fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tura dan basalim ciyar yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida hassan barka dan nan duk inda kake ina gaida muhammad dan bare bari da nan har bayan ruwa ina gaida rahmatu da nan har bayan ruwa ina gaida tango kane na da shi da mai daki ne da nan hafe yi ba ina gaida maliki da shi da mai daki ne da nan hafe yi ba ina gaida alhaji hamza da nan abiya su ina gaida sala major shi da mai tatai da nan abiya su ina gaida rahamu da ita da yaranta da nan abiya su ba da bayan haka karin don wanda bai gina na ambaci suna ne ba ina gaishe shi ibrahim haruna ban mance da ka ba ina gaishe ka allah sa allah taimaka allah ka sa mai albarka iliya mai shaida da da kanti da na duk inda ke ina gaishe ka amin su annabi. Salamu alaikum BOH Radio Murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Local Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaishe gaishe na zuwa ga abokaina kamar haka faru kuma haikaro ga Sokoto baban gida IBB Giyawa Balaruwan Kanwa Hadaya mai kwamfuta mai yama ilias Kureze Letoro dan Nijar Lawa Bil Hambali MK dan Silva Sokoto Ahmad Ladan Girkau Samariya dan Nijar Doziman Taksi Yakubu mai aski Badaraka ilias Yakubu da Gawa Tasi Unguwa Turu da Maga magaran uda muhammad gidgori tsoho mai albarka nijar mansur aliyu birnin kebbi sanusi baɗatai da magaran isu maɗatai daga magaram kabiru solo usman ibrahim haruna mai anguwa bingirawa musa kambus dan markin jihar katsina da ɗaukacin al'ummar garin Rugar malam da ke shagar loko gamin sokoto mai gaishe su na zifi ibrahim rugar malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio bh mai albarka mai magana yi su baban sale ne daga tashar da magaran ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida ali gurji club da magaran ina kwana ina gaida lawali american ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida malam hamusu ina gaida sani zamani ina gaida mutari mai gyaran waya cikin tashar da magaran ina gaida asan alhaji umar ina gaida gador diga ga dan fulanin wardi da karshe ina gaida mai shirye shirin na asan barka mai magana yi su baban sala ne daga tashar da magaran assalamu alaikum alaikum warahmatullah radio taron musulunci mai magana muhammad ne daga nan fatakot university da farko dai za mu mika sakon gaisuwar mu ga abokanan arziki na nesa da kusa farko dai ina gaida sanusi madattai yusuf madattai da haruna idris wanda yake daga nan har birnin libya miji jirgi tirin abuwa da kuma lawal madafanin su madattai hassan barka bani lawan gamada da kowa da kowa a tashi lafiya mai magana muhammad usman daga nan fatakot university ta nigeria Assalamu alaikum Radio BH Tahiran ina gaida dukkanin ma'aikatan ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Da farko dai suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da tufaka mai wata shugaba na fada himma matasa a nan garin Agades. Ina gaida abokina Hamma Pepe Musojuna ina gaida mambobi na himma matasa musamman zuwa gare shi Haladu himma matasa da kwai Ibrahim Zi himma matasa da kwai Fatima Tajiya himma matasa musamman zuwa ga Sade ina mai fata alkhairi himma matasa da dukkanin mambobi na himma matasa mambobi na ra'ayin zici mambobi na faradi na pgs na aje makaranta duniya makaranta da dukkanin al'ummar da suke sauraron radio biyu hiran ina musu fatan alkhairi eh na mamman shafi'u tufaka mai wata shugaba na fada himma matasa hassan barka ina muka fata alkhairi a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio BOS hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Bayan gaisuwa mai yawa tare da fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan sashen Hausa da masu sauraron su inda kuke a fadin duniya ga baki ɗaya. Ina so in ku bani dama in gaida 'yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaida Malam Musa Haris da ke zaune a Niyami a jamhuriyar Nijar. Sannan ina gaida Malam Muhammadu Dallami da ke zaune a Niyami a jamhuriyar Nijar. Ina gaida Malam Umar Dan wanda aka yi sani da Dan Tankari wanda ke zaune a Niyami a jamhuriyar Nijar. Ina gaida Malam Rabi Ororo ba da gida Linka da ke zaune a Niyami jamhuriyar Nijar. Sannan daga ƙarshe ina gaida mutanen Fanna da ɗan Katsari da Bawa da gida baki ɗaya. Daga ƙarshe ina cewa ku huta lafiya mai magana Sanusi Ibrahim Fanna, karamar hukumar Dogon Dutse ɗan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙon naka ina ga kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma wani makon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. To yanzu kuma sai shirin na gaba shirin nan na shiriyar Alƙur'ani. شرير القرآن

حسن بني subhanahu wa ta'ala misalce-misalce ke ta kawo mana dangane da mutane daban-daban waɗanda suka ɗauki kai mabambanta a cikin al'amuransu na wannan rayuwa da kuma yadda suke ɗaukan makomarsu zuwa ga ubangiji wani wata ala a ranar kiyama to a wannan ɓangare a wannan aya ta ashirin da tara, sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa zaraballahu matsalan ubangiji yake cewa ya buga wani misali domin ya bayyana mana hali. wani wanda yake mai kaɗai ta ubangiji subhanahu wata'ala na cikin bauta da kuma wanda yake shirka da shi subhanahu wata'ala sai yake cewa abdan mamlukan wani bawa ne wanda yake an mallake shi wato waye mallake shi akwai waɗansu jama'a ko kuma shuraka waɗanda suke suna da dama sun mallaki wannan bawa kuma su ɗin nan suna ta wani abubuwa na jayayya a junansu suna musu tsakaninsu suna jayayya a tsakaninsu a cikin yadda za su yi mu'amala da shi wannan bawa din wannan ya ce je kai mun kaza wannan ya ce a'a kai je ka kai mun kaza wato munanan ɗabi'u ne da su ga su suna da dama shi kuma wannan bawa din duk su suke amfani da shi su ce musu kaza wannan ya ce kai je kai mun kaza wannan ya ce je ka kai mun kaza sun kasance duk gaba ɗayan su dunnan da yawa su sun mallaki wannan bawa su gaba ɗayan su saboda haka sai ya kasance shi a tsakaninsu kamar tamula ne wannan ya buga shi can wannan ya bugo shi can wannan ya buga shi can kowanne daga cikinsu yana da takalifin da ya dora masa so yake masa wani aiki kuma duk gaba ɗayansu abin da shi wannan yake ciki na rayuwarsa gaba ɗaya shi wannan bawa ko wanne sai ce a a aikin ne kasa shi cikin wannan hali wannan ma zargi wancan wancan ma ya zargi wancan shi yasa suke ta musa musai da mushajara a tsakanin su to shi wannan bawa bayan da zai yi da rayuwarsa bai san wanne ne a cikin waɗannan mutanen zai yi wani abu wanda zai samu yardarsa a cikinsu ba shin wancan zai yi ya daɗaɗawa ko kuma wancan zai yi wa wani abu ya daɗaɗa masa wanne ne mafi cancanta a cikinsu da zai iya buga ya masa bukatunsa ya kasa ganewa saboda haka kenan a kowane lokaci saboda wannan yanayi nasa shi wannan bawa sai ya zama cikin azaba har abada ba shi da kwanciyar hankali saboda yana so ya dada dawa wancan ya dada dawa wannan ya dada dawa wancan duk sun kasance su suna ainihin nuna masa wani abu na cewa su sun mallake shi gaba ɗayansu to wanda yake cikin wannan hali shine ya fi ko kuma ɗaya ɓangaren Allah ta'ala yake cewa wani bawa ɗin daban wanda shi mutum ɗaya ne kurin ya mallake shi shi kaɗai yake kyautatawa shi kaɗai da'iman yake bi yake masa biyayya shin waɗannan bayi wancan bawa da wannan bawa ɗin za su yi daidai za su kasance sun samu kwanciyar hankali daidai wa daida tabbas ba za su samu ba

Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zanga-zangar nuna kin jinin mulkin soja ne a ƙasar Sudan mai taken fitowar miliyoyin al'umma a ranar talatin ga watan Yuni da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. dubban mutane sun fito zanga-zangar gama gari a sassa daban-daban na kasar sudan musamman birnin khartoum fadar mulkin kasar a ranar alhamis 30 ga watan yuni kuma zanga-zangar ta ci gaba har zuwa ranar juma'a ɗaya ga watan yulin wannan shekara karkashin taken zanga-zangar miliyoyin al'ummar sudan ta jinin mulkin soji a kasar zanga-zangar wannan karo tana daga cikin zanga-zangar jama'a mafiya samun halartar jama'a a kasar a tsakanin zanga-zangar da ake gudanar ruwa na nuna kin jinin mulkin soja a Sudan tun bayan kifar da gwamnatin Umar Hassan al a ranar 11 ga watan Afrilun shekara ta 2019. Zanga-zangar ta fuskanci wuce gona da iri daga bangaren jami'an tsaron Sudan da rundunar sojin kasar ta hanyar harba iskar gas mai sanya hawaye kan masu zanga-zangar da kuma harbi da harsasai da hakan ya janyo hasarar rayukan mutane lamarin da ya sanya zanga-zangar wannan karo ta kasance wacce aka fi zubar da jinin dan adam a ciki. jikinta don haka ne masu zanga-zangar suka koma suna rera taken cewa duka matakan wuce gona da iri ko aiwatar da kisan gilla ba za su taɓa dakatar da al'umma daga aniyarsu ta gudanar da zanga-zangar neman kawo ƙarshen mulkin soji a sudan ba kamar yadda ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa suka jaddada aniyarsu ta kin amincewa da duk wani zaman tattaunawa da ɓangaren sojin ƙasar a cikin sudan ko wajen ƙasar rahotanni sun bayyana cewa wannan gagarumar zanga-zanga da aka fara tun daga ranar alhamis da ta gabata ta samu halartar jama'a daga sassa daban-daban na kasar kamar yadda masu zanga-zangar suka mayar da ita ranar bikin tunawa da kawo ƙarshen mulkin kama karya ta shugaba umar hassan albashir karo na uku jama'a suna jaddada yin kira kan kawo ƙarshen duk wani mulkin soji ko tsoma bakin sojoji a harkar gudanar da ƙasa inda suke ɗaukan sudan a matsayin ƙasar kasar da sojoji suka mallake ta tun bayan juyin mulki da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar general abdul fatah al-burhan ya gudanar ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 tun kafin fara gudanar da zanga-zangar a ranar alhamis Talatin ga watan Yuni jami'an tsaron Sudan da sojojin ƙasar sun ɗauki matakin killace zanga-zangar ta hanyar toshe manyan hanyoyin birnin hartun fadar mulkin ƙasar da rufe hanyar kan gadar da ta bi ta kan tekun Nilu da hanyoyin shigowa birnin hartun daga birnin Omdurman gari mafi yawan jama'a a ƙasar da ke shiyar arewa maso yammacin birnin na hartun, kamar yadda jami'an tsaron da sojoji suka killace yankunan tsakiyar birnin hartun, baya ga yanke hanyoyin sadarwa sadarwa irin intanet tun ana jajibera ranar zanga-zangar inda al'ummar sudan ta fuskanci matsalar sadarwa hakika kiran da babban hafsan hafsoshin sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a gwamnatin rikon kwaryar kasar general abdul fatah al-burhan ya yi kafin gudanar da zanga-zangan ba ta samu karbuwa ba inda a cikin kiran ya jaddada cewa gudanar da zanga-zanga ba ita ce mafita ba kuma lalle rundunar sojin sudan tana kokarin wanzar da zaman lafiya da aminci ta'addanci ne a ƙasa yana mai bayyana gudanar da zanga-zangar a matsayin barazana ga zaman lafiyar ƙasa watakila hakan ne ya sanya jami'an tsaro da sojoji suka yi amfani da ƙarfi wajen hana jama'a gudanar da haƙƙinsu na zanga-zangar lumana lamarin da ya kai ga hasarar rayukan mutane da jikkatan ɗaruruwa tabbas majiyar jami'an tsaron sudan ta yi furuci da cewa jami'an tsaron ƙasar sun yi amfani da iskar gas mai sanya hawaye kan masu zanga-zangar kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa a ranar juma'a jami'an jami'an tsaro sun harba iskar gas mai sanya hawaye kan masu zanga-zanga a birnin khartoum lamarin da ya janyo jikatan mutane kuma duk tsaurara matakan tsaro da aka ɗauka ba su samu nasarar hana masu zanga-zanga isa kusa da fadar shugabancin ƙasar ba tare da reda taken kawo ƙarshen mulkin soji ƙarƙashin jagorancin burhan da neman hukunta masu hannu a aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu zanga-zangar lumana kamar yadda wasu ke ɗauke da hotunan 'yan uwansu da aka kashe a zanga-zangar ranar ranar alhamis 30 ga watan yuni wanda aka kiyasta yawansu da cewa sun kai mutane takwas majiyar lafiya a sudan ta bayyana cewa wani mutum guda ya mutu a ranar juma'a ɗaya ga watan yuni sakamakon raunuka da ya samu a ranar alhamis da ta gabata majiyar lafiyar tana mai jaddada cewa mamacin ya fuskanci cin zarafi ne a hannun jami'an tsaron sudan ta hanyar dukan kawo wuka a yankin burri almahas da ke gabashin birnin khartoum lamarin da ya sanya yawan mutanen waɗanda suka rasa rayukansu a zanga-zangar neman kawo ƙarshen mulkin soji ƙarƙashin jagorancin General Abdul Fattah al-Burhan tun daga lokacin da ya gudanar da juyin mulki a ƙasar a ranar 25 ga watan Oktoban shekarar da ta gabata suka haura zuwa 113 kuma guda takwas daga cikinsu sun mutu ne a ranar Alhamis da ta gabata 30 ga watan Yunin wannan shekara. Ɓangarori uku masu shiga tsakani a rikicin siyasar ƙasar Sudan wato tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar bunƙasa harkokin tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin afirka ta igat sun yi da matakin amfani da ƙarfi fiye da kima da jami'an tsaron sudan suka yi wajen tunkarar zanga-zangar ranar talatin ga watan yunin da ya gabata suna masu yin kakausar suka kan yanke hanyoyin sadarwa musamman intanet tare da bayyana hakan a matsayin take haƙƙin furta albarkacin baki da fayyace gaskiyar abin da ke faruwa a ƙasar sakamakon haka bangarorin uku suka yi kira ga mahukuntan sudan da su ɗauki dukkanin matakai wajen dakatar da ɗabi'ar wuce gona da iri kan masu zanga-zanga tare da kawo ƙarshen kama jama'a don tsare su da kuma ɗaukan matakin mutunta haƙƙin tofa albarkacin baki da gudanar da zanga-zangar lumana gami da jaddada buƙatar gudanar da bincike kan dukkanin abubuwan da suka faru na cin zarafi tare da yin riko da duk wani matakin da zai taimaka wajen warware dambarwar siyasar ƙasar ta sudan sannan bangarorin uku suka jaddada cewa nuna karfi ta hanyar daukan matakan wuce gona da iri ba zai taba yin tasiri wajen gudanar da harkar siyasa ba a nashi bangaren a taron manema labarai da ya gudanar a harkwatan majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwarsa kan yadda jami'an tsaron sudan da sojojin ƙasar suka nuna karfi fiye da kima da amfani da bindigogi kan masu gudanar gudanar da zanga-zangar lumana stephen dujarik ya kara da cewa tuni sun bayyana matsayinsu kuma za su sake jaddada cewa hankalinsu yana tsananin tashi tare da shiga cikin matsananciyar damuwa kan duk wani matakin yin amfani da karfi fiye da kima da amfani da makamai da jami'an tsaro suka yi kan masu gudanar da zanga-zangar lumana a sudan yana mai fahimta cewa dole ne a ba da dama ga mutane su bayyana ra'ayoyinsu cikin 'yanci kuma wajibi ne akan duk wata rundunar tsaro a kowace gwamnati ce a faɗin duniya ta kare wa mutane wannan haƙƙi don haka ba daidai ba ne hana mutane haƙƙinsu tare da ƙoƙarin katange su zuwa gare shi kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da jaddada cewa hanya ɗaya tilo da za ta kai al'ummar sudan ga warware dambaruwar siyasar ƙasar cikin hanzari ita ce sasantawa ta hanyar siyasa ta yadda hakan zai kai ga maido da kundin tsarin mulkin ƙasa da gudanar da kyakkyawan tsarin dimokuraɗiyya yana mai nuni da cewa shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a sudan bolka fares ya fitar da wata sanarwa a 'yan kwanakin nan da suka gabata da a ciki yake jaddada cewa ba za a taɓa amincewa da cin zarafin masu zanga-zanga ba tun bayan da sojoji suka ɗauki matakin gudanar da juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kasar ta shiga cikin dambarwar siyasa musamman gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulkin da kama firayim ministan kasar abdullah hamdok da mambobin majalisar ministocinsa game da wasu jagororin siyasa da suke adawa da juyin mulkin a kasar inda rundunar sojin sudan ƙarƙashin hafsin hafsoshinta general abdul fatah al-burhan ta kafa dokar ta ɓaci a ƙasar domin hana al'umma nuna adawa da juyin mulkin da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin dokan ƙasar domin samun damar shimfiɗa matakan da suka yi daidai da ra'ayin masu juyin mulki haƙiƙa jagoran juyin mulki a sudan janaral abdul fattah al burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin ƙasar tare da yin alkawarin mai gurbinta da wata sabuwar gwamnatin ƙwararru masana makaman aiki da kishin ƙasa da za su jagoranci ƙasar har zuwa lokacin za zaɓuka a watan Yulin shekara ta 2023 kamar yadda General Burhan ya sanar da tsige gwamnonin jihohi gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun matakin riƙon ƙwarya a Sudan. Bayan da sojoji suka fuskanci matsin lamba a ciki da wajen kasar sun dawo daga rakiyar sabbin tsare-tsaren da suke son shimfiɗawa a kasar ta Sudan da za su kare musu maslahar su amma duk da amincewa da sake dawo da hambararren firaministan kasar karkashin gwamnati rikon kwarya Abdullahi hamdok sun ya masa wasu sharuɗa da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa suka ƙi amincewa da su tare da ƙin ba da goyon baya ga firayim minista Abdullahi hamdok lamarin da ya tilasta masa yin murabus daga kan mukaminsa tun kafin ya kai ga kafa sabuwar majalisar ministocin kasar masu lura da al'amura dai suna ganin cewa matakan da sojojin sudan suka ɗauka na yin watsi da yarjejeniyar da aka cimma bayan kifar da gwamnatin Umar Hassan Albashir a watan Afrilun shekara ta 2019 kan gudanar da gwamnatin haɗin Gambiza tsakanin sojoji da fararen hula ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya da za ta jagoranci ƙasar har zuwa lokacin zaɓuka a watan Yulin shekara ta 2023. Hakan ya sanya fararen hula ba su da tabbacin sojoji za su amince da zaɓukan ko kuma ba da damar gudanar da zaɓuka cikin adalci da gaskiya musamman ganin yadda sojojin ke tafiyar da harkokin mulki mulkin kasar a halin yanzu duk wannan ya sanya al'ummar sudan ta zaɓi mika mulki ga gwamnatin farar hula zalla kafin ƙarshen wa'adin gwamnati rikon kwarya domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da sudan take fama da shi tsawon watannin da suka gabata kuma hakan shine zai magance duk wata makarkashiya da sojojin ƙasar za su iya kullawa da nufin kawo cikas ga shirin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya nan gaba a ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo